أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وبالوالدين إحسانا بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل رضا الله في رضا الوالدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين a yau lahadi goma ga zulki'ida hijira bakwai sha hudu ga watan august watan 8 2016 mun zo wannan shiya mai albarka ta hungumawa a wannan masallacin na dan fari domin munasaba ta ci gaba da karatun da muke yi sati-sati da fatan abubuwan da aka yi a cikin azumi muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ka amshe su mu Allah ka ba mu ikon ci gaba da dukkan abubuwan da ake aka yi umarni mu bari albarkaci a neman sallar sallama kamar yadda takwarana malam nasir ya gabata akan cewa lokacin da aka yi hutu an ƙare littafi na ashehu abdullahi nufodi ta gamma da hullahu bi rahmati mai suna a tibiyanu li hukukil ikhwan wanda ya yi bayani akan abin da ya shahi haƙƙin makwabtaka da kuma abin da ya shahi tarbiyya ga 'ya'ya da wani sashe na haƙƙin mahaifa da kuma abin da ya shahi biyayya da mata a kan abin ga haƙoƙan mata da miji wanda ya kawo haƙƙi guda goma sha ɗai sannan kuma da bayani da abin da hannun damanka ta mallaka wannan kusan mun yi karatu biyat ya gabata yanzu kuma sai littafin amirul mumini muhammadu bello ɗan mujaddidin addini a shehu Uthman ibn Fodi ta gamma da kuma Allah bi rahmati shine birrul walidain wato abinda at munasaba tsakanin wancan littafi da wanga da an kasa cewa shi an yi bayanin duk hanyar da zaka bi ka yanka tarbiyya ta addinin musulunci wanda in ka bi wannan tsari da yadda Allah da ikon Allah ɗanka zai hita ba matsala in dai ka bi wannan tsari da aka kawo ga ayoyin alkur'ani da hadisai da kuma kissoshi da kuma umarni na magabata shi ko wanga yayin da ka gyara ɗanka ka yi masa tarbiyya to ho lokacin ne shi ko za umurce shi ya yi maka me ya yi maka biyayya to shi alaka wancan littafi da wani wanga yana bayani a kan biyayya ga mahaifa dinnan da suka yi maka tarbiyya ashe lokacin da ka yi ma tarbiyya to a lokacin na za ka jira su yi maka mi su yi maka biyayya wa illa fala kamar yadda wannan an sha faɗa to amma kamar yadda aka saba kowane mai littafi inda an samu tarihinsa to za a yi tarihi ne ko da kaɗan ne kame a faɗi littafinsa an san irin yadda su shehu suka shahara da mujaddidi da shi abdullahi gwandu da amirul muhammadu bello kusan kowane ɗan nigeria kai balma afirka balle ɗan sokoto ya san tarihinsu amma duk da haka wannan akwai buƙatar faɗin wani abu kamin a fara littafin mutum domin tunatar suwa amirul muminina muhammadu bello an haihe shi ranar laraba ga wannan wata da muke ciki na zulki'ida hijira na dubu da ɗari ɗai da tasa'in da biyat dubu da ɗari ɗai da tasa'in da biyat wanda shine na hudu a cikin ɗiyan mujaddidin addini kuma shine mahi shahara cikin ɗiyansa da yawa ma za ka aza shine na farko kamar mato salam ita ce ta hudu amma da yawa saboda zamanta ta musamman ko cikin 'ya'ya a muhammad sallallahu sallama ita ce mahi soyewa 'ya'ya ne ita shugaban matan aljanna sai ka aza ita ta farko amma ita ta hudu wanda kami ne akwai muhammadu sa'adu shine ɗa na farko na mujaddidi cikin ɗiyan nan nashi ɗaya tsakanin maza da mata sannan akwai aliyu akwai muhammadu sambo sannan muhammadu bello bayanai akwai abubakar da umaru sannan muhammadu bukhari haka dai har zuwa isa na arba'in ɗaya sai dangantakar amirul momini na muhammadu bello shine muhammadu bello ɗan shehu usmanu mahaifiyarsa hawa'u ɗiyan muhammad ɗan ahmad asharif ɗan ali alyanbu'i ɗan abdulrazzaki ɗan salihu ɗan mubarak ɗan ahmad ɗan abulhassan shazali wannan da ya rubuta iziya ɗan abdullahi ɗan jabbar. ɗan hurmusu ɗan hatam ɗan kusayyu ɗan yusha'u ɗan wardi ɗan babbal ɗan ahmad ɗan tamim ɗan muhammad ɗan isa ɗan muhammad ɗan alhassan shi alhassan ɗan fadimatu ita ko fadimatu alaihissalamu ya ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe aminul Muhammad bello sharifi ne a gehen mahaifiyarsa tsakani ne da mato alaihi salamu kakar sharifai gaba ɗaya an samu mutum 24 wa'yanga da muka zano mutum 24 ashe kenan wannan sarkin musulmi da an sama yanzu muhammadu sa'adu tsakanin ne da mato mutum 28 kenan domin tsakani ne da muhammadu da shehu usmanu mutum hudu wannan kusan bayani ya gabata a cikin tazinul warakati ne shi dan abubakar ne ɗai kenan abubakar dan usmanu ne usmanu dan mu'azu ne mu'azu dan bello ne bello dan dan shehu ne ashe tsakanin ne da fadimatu alaihi salamu muhammadu sa'adu sarki na 20 allah shi kara masa lafiya da kariya da taimakon addini da kishinsa mutum 28 hafizahullah to amma a gehen mahaifi a bangaren shehu usmanu da fodiyo ta dai za su tsaya ne har zuwa ga annabi ibrahim za su dangane kaga ashe ƙurai shawa ne a ɓangaren mahaifa a lura da haka ɗin a nan ɓangaren mahaifiya na muka yi magana sai sifar muhammadu bello ta talitta wani abu daga ciki duk siffar da aga shehu abdullahi da siffar da aga shehu usmanu ta ita aga muhammadu bello ya yi kama da shehu usmanu kwarai kusa wannan bayani ya gabata a cikin tazilowar katutura daga cikinsu shi dai farina tas mai jakwata sannan yana da daidaitaccen tsayin goron jiki yana da hwaɗin huska da hwaɗin goshi sannan da giratai wagga da wagga sun kusa su game bayan haka kuma yana da dogon hanci sannan yana da gemanya sannan yana da faɗin kafaɗo kuma yana da yawan murmushi sai daga cikin ta ta ɗabi'u akwai gudun duniya da taka tsantsan da kunya da wadatar zuci da jimriya da tarin ilimi kuma bai jin tsoron zargin mai zargi kwata-kwata dai ya lizimci shehu kuma ya bi halayen mujaddidin addini daga cikin daraja ta ya tashi ne a gida na wilaya na walitaka tsakanin mahaifinsa mujaddidi na sha ɗai da kuma amminsa shine ba bonsa al'ustazu abdullahi gwandu tare da kuma ya shagala da yaƙe-yaƙe da ta yadda al'amurra na shugabanci tare da haka ya rubuta littattafai masu yawa wanda mahi girman littattafansa shine mai suri fi tarihi biladit tukurur ya yi rubutu tsakanin ilimi na zahiri da ilimi na baɗini ya yi rubutu a ɗibbi shine likitanci wanda ga likitanci kawai littahin da ya rubuta an ce ya yi ishirin ga likitanci kawai akwai wani abu wanda kusan wannan gama daga cikin malamai na ni ciratoshi ban gan shi rubuce ba cewa muhammadu bello an san abinda ya shahi haji suna da yubusa abinda a yubusa shine suna da ɗabi'a ta bushewa shi ko nono yana da liyuna shine taushi to sai zan da idan za a sha hura dawo kawai za a sha ba tare da nono ba amma saboda kwarewa ta ga ilimin likitanci an ce sai ya ce bari a gama liyuna da yubusa ma'ana a gama hora da nono kaga positive and negative to kowane wanga taushin wanga zai kashe busantakan wanga kaga busantaka ta gamu da taushi to sai zan sun ba da wata fa'ida hura da nono an ce muhammadu bello shi ya fara haka duk duniya gaba ɗaya ba ma duk najeriya ba kuma ga mallami na ji shi wanda duk da tafsirin alkur'ani gare shi ne shi shi ne malam awwal ahibba urije ɗorowa hafizahullahu sannan shehu abdullahi eh, eh, muhammadu bello ya yi rubutu akan ilimi na shari'a da mu'amala da sana'a tare da assasa masana'antin ne irin da wurare kuma yanzu misali da anguwan ne irin anguwan makafi da kuma marna wurin rini da kuma makera wurin kera da dai sauransu littattafan da ya rubuta sun yi 120 ya yi muɗala'a da karatun littafi 25,000 haka ya faɗa cikin shifa'ul askami na shi daga cikin littattafai ne akwai tambihu ahalil fuhumi jala'u sudur gayatu suli fi tafsirin rasuli hilyatul basairi algaisu shu'ububu fi tausiyati lil amiri yaquba wanda yayi wasici ne ga sarki yaquba na bauchi wanda dukkan abubuwan da basara ke ka bukata na kulawa da addini da al'amura na rayuwa na basara ke da talakawa ne da yin adalci da komi littafin nan ya isa irin abubuwan da muhammadu bello ya zuba yana ci ga sarki na bauchi shine ya akubu cikin littafai ne akwai al'isharatu ilal ulumi a sab'il mathani fi sab'il mathani da kuma tambihu sahibi ala ahkamil makasib wanda ya bayani akan sana'a da muhimmancinta haka ma akwai dawa'ul basur maganin basir da kuma wannan littafi nashi wanda muke akai shine birul walidaini biyayya ga mahaifa kyautata ma mahaifa ya ise shi matsayi a cikin najmul ikhwani haka ma ya kawo a cikin mai suri mujaddidi ya ce a zanka yawaita karatun littattafan ɗan uwana shine shehu abdullahi ya ce domin ya kula da zahirin shari'a a zanka karatun littattafan ɗana muhammadu bello domin ya kula da siyasa ta al'umma da halullukan al'umma ya ce a zanka karatu littattafai na don dun na game biyu ɗin gaba ɗaya daga cikin zarumta shehu muhammadu bello shine a wani yaƙi da an kai na alwasa wanda bayan haka kahirrai sun bi su a nan cikin garin gwando haurin karo uku zuwa hudu wannan bayani ya gabata a cikin tazini to lokacin muhammadu bello ya ce lokacin da aka ruce su ya ce fana hannu ishiru na mu ishirin kawai amma hun yunifuna ala asharati alafin sun hi dubu goma mu ishirin ha su ko sun hi dubu goma ya ce duk haka muka tabbata muka cuɗanyi da su haye wata waƙa bai tibi wadda ke nuna zarumtaka ta yi ya ce anabnu uthmana kawai sa'ida أدافع الكفار عن مقاصده والبر همي عن همير والده والعاق مقبول ولو في تالده yace ni a ɗanɗan ni a shehu usman mai ƙarfafar da shehu usman ina tun kuɗa kahirar yadda shehu kaso sannan ɗan kirki yakan kariya ga alhorma ta kariya addinin da mahaifi ne ya taho da shi amma mai saba mahaifa ne za a kware shi ko da ɗiyan ɗiya ne ne ma'ana ba za a shi haka nan ba yadda bai bi ba haka ba za a bi shi ba haka ma a kirare an ce daga cikin abin da ka nuna zarumtaka ta yi a lokacin da aka ƙara yakin sai da an kai ƙoƙarin bambare takobi da ƙarhi ga hannu ne saboda ya riga ya laƙe ga hannu ne saboda bugun kahirai da yi haka ma daga ciki shi ya ci alƙalawa shi amirul jeshi a lokacin ya ci alƙalawa haddai ya auri wata bugobira a can ta haihe guda biyu fudi da mu'alladi daga cikin kara daga cikin ɗiyanai akwai mu'azu da aliyu ga fudi da mu'alladi a takaice daga cikin matai akwai wata rana ana buƙatar ruwa an ce na kafa mashi ne gaba ɗaya duk ruwa sun ka bulbula a wannan wurin sannan an taba sun taso an riko littafai da komi ga ruwan sama sun taso a lokacin muhammadu bello karama ta ta bayyana da shi da ayari ne ga ruwan sama suna kallo amma ko digo guda bai daga gare su ba haka ma zaki ya taba tarewa ƙarshen ta dai karama ta ta bayyana zakin bai cuta ma kowa ba daga cikin karama ta a takaice muhammadu bello ya yi wa fati marecen alhamis har alhamis da marece daren juma'a kenan 25 ga watan rajab hijira na dubu da yana da shekara hamsin a duniya hamsin da takwas a duniya kaga ko sittin bai kai ba sannan ya yi shugabanci zama na amirul mumini na shekara 21 a nan a lokacin da zai rasu dama ya yi ci cewa wanda waziri ne gida ɗobnolema rahimahullahu kakan gida dawa ya faɗi cewa ya yi umarni cewa a gina mai wani gida wanda nan zai rasu wannan gidan a wurno ɗai kenan sannan ya yi umarni da tufafin da za a same shi likafanin da za a same shi sannan ce a bashi nan wurno wurin ribaɗi ne saboda hadisin da aka ruwaito cewa duk wanda ya rasu wurin ribaɗi shine wurin dakon kafin rai. to za a ci gaba da rubuta mai lada ila mil kiyamati haka ko aka yi bayan haka da ya taho nan a wurno mil talatin tsakaninta da nan sokoto wurno kamar yadda aka faɗa cikin mai maisur wanda ƙarshen kalimar da ya cika da ita sai da ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi so uku jere da juna sannan karanta aya ta talatin da hudu cikin suratul arafi wadda harkunta wali ummatin ajalun sai karanta fa'iza ja a ajaluhum la na sa'atan wa ta yastaqdimun mana idan lokacin da aka ɗiba musu yanzu ba za su jinkirin ko da sa'a guda ba ko daƙiƙa guda sannan ba za su mutu lokacin bai ba haka kan rasu lokaci ne ya yi. ya Allah ya saka mishi da alheri irin abin da ya wa addinin musulunci kuma muna roƙo Allah shi tara mu tare da shi da kuma shehu abdullahi gondo da mujaddadin addini da muhajiru na bin sura saru Allah kashe bisa ga hanyar su amin summa amin wannan a takaice a gurguje wanda shehu abdullahi ya ba shi shekara goma sha biyat shehu abdullahi sai littafinsa birul walidain wanda wanda littafi yana da mahimmanci kwarai da gaske akan biyayya ga mahaifa ko da ko wanda mahaifa ne ba su nan don daga cikin biyayya da su shine zai faɗa a zan kai musu addu'a a zartar da alƙawalin da bai zartuwa sai da su abi abokansu wasu cin da suka gashi nan dai don haka wanga littafi zai amfani kowa da kowa bismillahirrahmanirrahim da sunan allah wanda shike mai gamamman kai a nan duniya mai jin kai keɓe a lahira a nan duniya an ce rahama ɗari ce kamar yadda hadisi ya taho cikin riyadu salihi na ma ya kawo guda ita za a ɗebo a da ita a nan duniya mahaifi da ɗiyansa su tausaya ma juna haka ma dabba ta tausaya ma ɗiyatta ba za ta take ta ba da dai sauran abubuwan duk cikin rahama ga gudata sai lahira za a baje kolin rahama ɗari ba ɗai cikin rahama ga guda ɗari duk ga rahama guda ita ce cikinta na ake lelawa ita ko rahimiyya mumini kawai wa kana bil mumini na rahima wa sallallahu Allah shi kara daukaka da daraja ala sayyidina ga wannan gada ajjagora mu muhammadin shine wanda aka gode masa da kasa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ce shi sunan muhammad kakansa abdul muttalib ya same shi an ka ce don mi ka same shi ya ce liyi humada don a gode mishi mace sai a ce mata muhammadatu kenan sannan wannan suna ya to cikin alkur'ani so hudu sunansa na ahmad so guda kuma duk inda sun ka zo tare da manzanci wanda mun sha faɗa ba sai an maimaita ba sannan kai ɗan adam saboda girmama ka da allah ya yi surar jikinka ma ta wannan suna ne na muhammadu kanka ya yi kama da minta muhammadu hannuwanka sun yi kama da ha'u cikinka ya yi kama da mimu tsakanin kawaka da kawaka ta yi kama da dalu kaga muhammadu aka suranta ka da sura ta annabi muhammadu kuma in za ka sallah suna ne na ahmadu za ka rubuta a lokacin da kana tsaye kana karatu alif kenan idan ka yi ruku'i sha'u idan ka yi sajada wurin cikin kaɗin nan mimu idan ka taso sajada tsakanin guyoka da guyoka dalu kaga ahamadu sallah kenan saboda girma ana imam sallah alhassan al'imamu uh, alhassan mawaƙi ana imam sallah sallama hassanu nuthabit radiyallahu anhu yake cewa wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahmudun wa hadha muhammadu yace Allah ya cago suna ne don ya girmama shi ga suna annabi Muhammad sallallahu don Allah Muhammadu wanga ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa alihi da mabiyansa wanda waɗanda aka haramta macin sadaka alu aliyin alu Akilin alu ja'far alu abbas fatikulali dai alu aliyin wa sahabihi da abokansa wanda suka yi haɗu da shi suka yi imani da shi suka mutu akan imani wa sallama kaɗa da aminci taslima aminci mai yawa kaga salati ya kammala sallu alaihi wa sallimu taslima al'abdu bawan Allah alfaƙiru mabukaci ilallahi zuwa ga jin kan Allah Allah algani mawadaci wannan amirul muminina sarkin musulmi kenan muhammadu ballo wanda ballo mataimaki aka nuhi hillanci ne ballo shi ne ballo yanzu ka mataimakin gwamna kana ce mai ballo gwannaje ballo gwannaje ma'ana mataimakin gwamna ibnu sheikh usman ɗanɗan sheikh usman ibnu fodi shi sheikh usman ɗanɗan fodi ko shi fodiye hillanci na ana nuhin alfaƙihu ma'ana masanin fiqihu yana cikin fuka ha'udin zamani ne غفر الله للجميع الله شي musu مسو غبا داي بجاهد rasulihi manzonsa ash-shafi'i mai ceto al wanda an ka ba ceto amin Allah ka amsa to wannan bawa kala ya ce alhamdulillah dukkanin godiya da yabo guda hudu din nan sun tabbata ga Allah rabbil alamina matalicin duk talitoci gaba dai duk abinda ba Allah ba alam ne wasalatu daɗin ɗaukaka wasalamu da daɗin aminci su ƙara tabbata ala sayyidil mursalin ga jagoran manzanni gaba sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da alayensa wa sahabihi da abokansa ajma'ina alhali baki ɗai ba tare da waru ko guda daga cikinsa ba amma ba'adu bayan basmala da salsala da hamdala fahadihi wa'annan fawa'idun fa'idodi ne mujmila wanda suka taho kumshe fi ma ja ga abin da ya zo fil birri wasilati ga da'a ga mahaifa da sada zumunci can wancan littafi da ya gabata akwai tarbiyyar 'ya'ya da kuma haƙƙin makwabtaka to shi ko ga akwai biyayya ga mahaifa da sada zumunci faƙulu ina cewa wa taufiku duk abin da ka ga yayi daidai cikin littafin nan billahi daga Allah yake wa ma taufiki illa billahi kamar da to cikin ayata alquran muqaddima gabatarsuwa wa alam ka sani kai dan adam annabiral walidaini haƙiƙa biyayya ga mahaifa min a azamil wajibati yana daga cikin mahi girman abubuwan da dole a yi alallahu ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa qadara rabbuka matalicinka yayi umurni Allah ta abudu ku bauta ma kowa illa iyahu sai shi kawai da kai shirka da Allah wa bil walidaini ihsana ku kyautata kyautatawa bil walidaini da mahaifi da mahaifiya su biyu dama mahi yawan mutane muna da walidani ne mahaifi da mahaifiya to karamcin abu yana nuna mahimmancinsa don babu mai mahaifiya guda biyu ko mahaifi guda biyu kowa biyu gare shi mahi yawa amma ana samun wanda ba mahaifi ba mahaifiya kamar annabi adam alaihi salam ana samun mahaifi ba mahaifiya kamar hawa'u alaihi salam ana samun akasi ga mahaifiya ba mahaifi kamar annabi isa alaihi salam amma duk mahi yawan mutane walida ne gare su mahaifi da mahaifiya to nan an ce an yi bayanin bauta sai aka kawo mahaifa cewa a kyautata musu saboda ka a bauta musu aka sai aka ce ihsana domin su as-sanadiyya wa ka a duniya qala ibn abbas wal hasanu wa qatadatu qada waccan wa qada rabbuka kalimar qada ai amara Allah ya yi umarni wa alzama ya lizimta wa aujaba wa wajabta shine qada din nan qala al fi tafsirihi amara Allah subhanahu Allah madaukin sarki ya umarni bi ibadati a bauta mishi wa tauhidihi a tashi. waje allah ya sanya biral ne biyayya ga mahaifa mai zali zalika haɗe da wannan shine bauta mishi kama ƙarana kama yadda ya haɗa shukurahu ma gode ba mahaifa bi shukurhi da gode mishi wa ƙala Allah ya ce wa ƙadara ka matalicinka ya umarni Allah ta abu dokar ku bauta ma kowa illa iya huse shi wa bil walidaini ihsanin ku kyautata kyautatawa ga mahaifa masu tafsiri ka je sun ce wa ahsinu bil walidaini ihsanin sun sa ahsinu za a kaddara shi to nan gehen bauta kenan da kyautatawa to sai gehen godiya wa ƙala Allah ce an shukurli wa liwalidayka ka gode min ka gode ma mahaifanka ka gode min akan talittar da ni maka ka bauta mini ka gode ma mahaifanka su asanadiyar ka a duniya ka kyautata musu idan ka yi musu biyayya kuma ka gode min ka gode musu to almasiru makoma ilayya tana gare da zaka ga sakamakon da zan yi maka in kuma baka yi ba dai almasiru makoma ilayya tana gare da zaka ga sakamakon da zai faru a kanka wa fi bukhari ya zo cikin sahih bukhari an abdullahi ibn umar daga sahabi dan sahabi shine abdullahi ibn umar yana cikin abadila guda hudu kale yace sa'altu na tambayi annabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla duk cikin ayyuka gaba ɗaya wa'anda Allah ya so kala sai ce as-salatu ala waqtiha ayi sallah in lokaci yayi sallah bisa ga lokacinta kakka yadda wani abu a duniya ya shagaltar sheka daga sallah cikin lokaci matsala ce jirkinta sallah in lokaci ya yi duk wanda mulki ya hana shi sallah cikin lokaci za a tashe shi tare da ƙaruwan ba bai yi sallah ba ya yi sallah amma bai ta cikin lokaci idan waziranci ya hana ka to za a tashe ka tare da hamana in kasuwanci ne tare da ƙarun da ubayyun halifin kaga akwai matsala sannan ya isa misali kissa biyu da ibnu hajar alhaita mai kawo cikin azawajiru. cewa akwai kissan namiji da mace shi wannan namiji yana sallah ba cikin lokaci ba sai ya zan ko da an ka buɗe kabari ne sai an ka ga maciji kwamarci ya shige ciki sai an ka tona wani kabari an ka sake ganin kwamarci an ka tona na uku an ka sake ganin kwamarci to sai an ka sa abu an ka ja jaye kwamarcin bai musu komi ba don ba nasu ba ne an ka sa shi ana sa shi wallahi an haga ya huda ƙasa ya shiga ciki su waɗannan suna jin tamnan ƙasa ta lokacin da ya laulaye shi saboda bai sallah cikin lokaci yana fa sallah amma bai yi cikin lokaci haka kuma wata mata wata yarinya da an ka sa ta cikin kabare kabarin ta ya kama da wuta sai dan uwanta aza kuka to tambayi mahaifiyarsu me ke faruwa ta ce tana wani mugun aiki ne ta ce a gaskiya ban san tana mugun aiki mahaifiyarsu ta ce amma abu guda ta kai idan lokacin sallah ba ta tashi ta yi sallah cikin lokaci ta ce maɗanta to kai ta kanka tana ho sallah amma ba cikin lokaci to ina ga in ba ta yi don haka ka kama kanka kai to wannan akwai ban tsoro don haka sallah cikin lokaci don abin mamaki da sallar da alwallar duk gaba ɗaya ba su wuce awa guda har sallah har alwallar amma duk da haka saboda raunin ka dan adam ka tuno 50 ta an kame shi ta biyar kuma sai da an haka ka sama ita cikin 24 hours kana iya zaman hira awa guda amma sallaga gada an ka kakka sama saboda raunin ka wai zaka ga wani ya hada azu da la'asar magariba da isha'i kuma ba a yadda da ba tare da an yadda da uzurinsa ba bai cikin masu uzurin nan guda takwas wanda mai iziya ya kawo ƙalace sun ma'ayu sannan mi na biyu mi ke biya kala sun mabirul wadaini sannan biyayya ga mahaifa kaga shi an na biyu kala sun ayyu sannan mai kala aljihadu ya fi sabilillah akan ɗaukar kalimar Allah fa akhbar sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya bada labari annabirul walidaini haƙiƙa biyayya ga mahaifa abdulul amali duk cikin ayyuka ya amma ba da salati bayan an cire sallah allati hiya wadda ita azamu da'imil islam ita amma hi girman kayyan musulunci din nan guda biyat warattaba zalika jeranta wannan bi thumma da thumma allati hiya wadda ita summa ga ka'idar nahu to idi tana bada at-tartiba akwai jinkiri wal muhlata da jinkiri cewa wanga sai da wanga ya taho bayan can an dade sannan wanga ya taho kenan akwai bambanci akwai rata tsakanin su to kusan anan zamu dakata to abinda ka faruwa cikin al-kaba'ir shahi na 31 al-kaba'ir na zahabi ya kawo wata kissa wadda ita wannan kissa cewa an tambayi ibnu abbas game da ashabul araf wa asu kuma miya araf ya ce araf wani duci ne tsakanin aljanna da wuta bayan ya yi bayani kai ne ce to mazaizan da abisa cewa mutane da suka yi ta zuwa wurin jihadi amma mahaifansu ba su yadda ba maza da mata mahaifansu kuma da suka wurin ga sai aka kashe su ya ce to shi ne kashin gada an kai musu wurin daga kalima Allah ya hana su su shiga wuta ba za su shiga wuta ba amma fa saba ma mahaifansu kuma da suka yi ba da izininsu ba ya hana su shiga aljanna don haka suna nan la'arafi sai in Allah ya hukunci tsakanin su karshen ta dai aljanna sun kai lam yadkhuluha wa hum yadma'una kaga ala ayyi halin dai an yi jinkiri dai yau ko wani wuri mai kyau na duniya an ka ce kowa ya shiga sai kayi awa guda za ka shiga ai kaga akwai jan rai <laughs> to ala ayi halin dai karshen ta dai aljanna sun kai kaga a dai nuna muhimmancin me wagga kissa tana karuhar da wannan hadisi din da fata Allah subhanahu ta'ala shi kare taimakon mu ka samu bi mahaifan mu sau da kafa kamar yadda shari'a ta tanada albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam da iyallan gidansa da sahabbansa da waliyi baki ne ba tare da wari ko guda daga cikin su ba wannan shine karshen karatun mu a yau